Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon in har mai sauraro yana biye da mu har yanzu dai muna kan tattaunawar da wakilin Hassan Maina kai na yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Barowa. ga ci gaban hirar tasu. eh to amma ga labai misali ku kuna Abuja idan muka ɗauki manomin da ke can murfakalam ko gadawoli ko jakusko ko wani haka misali idan suka zo suka ce muku suna da kungiya na manoma ku kuma kuna nan cikin birni Abuja sai yaya za ku bi ku tabbatar cewar eh waɗannan mutanen manoma ne na gaskiya ba 'yan ciwaciwa ba ne yauwa in ka lura da kungiyarmu muna da ah, kowanne jihar akwai coordinator kowanne karamar hukuma akwai uh, coordinator namu and kowanne ward ma muna da coordinator namu to ta wajen su ne za mu samu information na ko wane ne wane ne a iri wannan shirin don ba kawai za mu je mu ɗauko mutum daga sama za a yi aiki da shi ba mm. eh. to idan muka duba rance a gaba ɗayansa a irin waɗannan shirye-shirye mun san kamar akwai aikin noma na fadama wanda bankin duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa suke taimakawa wannan shirye na anko borowa akwai tallafin ƙasashen waje ko kuma gaba ɗayansa wani tsari ne na cikin gida a najeriya ce eh a yanda ni na gani da yana gani kamar tsari ne na gida ne kawai tukuna daga yana kudaden suke zuwa daga central bank na Najeriya. akwai musamman kudaden da gwamnati ta kebe musamman saboda maganar noma hmm. ta central bank din hmm. eh, da shi ake amfani na san wani lokacin in an keɓe kudade domin tallafin noma gwamnati takan kira ku manoma a kungiyance a ce an ware kaza saboda kaza saboda kaza da kaza da kaza eh. misali lokacin da aka kirkiro wannan shirin na anko burowa eh. na san gwamnati ta neme ku ba shakka da ta kira ku me ta ce muku eto eh wannan bayani da gwamnati ta yi shine in ka lura ta yi mana bayani abin da yake kasa cewa to ga yadda ya kamata a yi ga dalili da yasa za a yi haka mu kuma mun gani ya gamsu tun da mu ake waɗannan shirye-shirye da aka yi e dalilin mai ta ce muku eh me ta ce muku dalilin eh to don tana so ta bunkasa noma musamman ma ita gwamnati ta ta dunkusa waje a ah, kirkiro magana noma don ba abin da ya fi shi su kasashe da suka yi gaba dama daga shani noma ne dama mu in kasan najeriya dama ba abin da mun dogara da shi kama mai dinnan to amma yanzu gwamnati ta so ta mai da hankali ta mance da zance mai a mai da hankali game da zance noma to ta imani cewa ta wajen noman na najeriya za ta yi nasara hmm. eh. a shirye-shiryen baya gwamnati takan keɓe wani abu ta ce ta mai dankali a kansa a ce ko noman rogo ko noman shinkafa ko noman riɗi ko wani abu da sauransu a shirin tallafin aikin gona na anko burawa kan me aka fi mai da hankali yawa um, a yanzu yadda ni na lura abin da an fi mai da hankali a kan shi shine noma uh, shinkafa noma uh, ridi noma masara wato abin da ya sa aka fi mai da hankali a kansu shine musamman kamar da na ce akwai dole ne a samu off-taker akwai kasuwa a shirye don ba ba a so a yi noma abin da za a zo a ce ba kasuwa to wannan shine an yi shi da iri wannan eh, shiri cewa an samo kasuwa ga wanda zai saya inda ya kai noma komai yawansa zai ba da garanti to in aka zo haka kaga ya zo da sauki to amma in aka yi noma ba tare da an san ina za a kai ba sai ka an an bar mutum da kaya gona ba sai da zai yi da shi idan kana magana an san wanda zai saya eh. misali kana magana ne akan saya na cikin gida ko kuma sayarwa a kasashen waje eh um, shirin ya shafi na gida da na waje don kama uh, na ridin nan akwai su a kasashe waje na shinkafa din nan akwai kamfanoni kamar ah, holam din nan akwai su wakot da su menene su ma suna ciki wannan shirin to idan muka duba yadda ku a kungiyance kuke ta kai komo dangane da batun inganta aikin gudanar da kuma wadata kasa da abinci yanzu misali a matsayin najeriya a dan wannan shekara ɗaya shekara biyu nan da ake ciki zuwa shekara uku kaga musu irin amfanin da najeriya take samarwa a aikin gona eh kwarai da gaskiya don ka san shi samun wanda ake samu na kama abin da ake samu daga gonaki karuwa yake inda in ka lura dama za ka yi babba gona ka gani an yi girbe ba samu wani abin kirki ba amma da iri tafiya da ake yanzu za ka gani an yi dan noma kuma an samu biya bukata to mun gani alama cewa wannan tafiyan za ta yi kyau idan misali abin a ce ka ba da maki ne za ka ba da maki kamar kashi nawa cikin ɗari eh to wannan tambaya mai wahala ne kwarai da gaskiya a yadda muka kai yanzu mm. na ba da gaske cewa za mu ci gaba da kokari yanzu kila mun kai kusa 50 eh, percent To madalla Malam Hassan Maina na mun gode kwarai masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni safinata ta sada dangi ke cewa a huta lafiya.